وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan ramalana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shida ga watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu azanin daura daga ladima road a gwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta uku a jerin kwanan surorin Alƙur'ani, suratu ali imran a jerin tafsirinmu wannan shekara wannan shine majalisi na goma sha tara za mu tashi akan aya ta tamanin da hudu inda Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى ينا أمرني كالأمة من ذر الله صلى الله عليه وآله وسلم سجايا ويهودا wannan ana magana ne da sahabbai Salatan, wata ba'an sauran al'umman da za su zo a bayansu saboda tattaunawan da ke gudana tsakanin yahudawan madina da nasaran najaran wajen jingina kawukansu zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu kuma Allah ya ƙaryata su ya nuna annabi Ibrahim Baba Yahude ba ne, kuma annabi Ibrahim Baba ba Nasare ba ne, saboda dukkansu da Yahuda wanda Nasaran dukkansu sun zo ne bayan annabi Ibrahim, to ta yaya za su ce nasu ne shi, bal a cikin kwatsansa ma aka same shi. To shi ne sai Allah ya yi doka ga muminai ni da kai yace qul amanna billahi ka gaya wa al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma sahabbanka kuma ku gaya wa Yahudawa da Nasara annajiran amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa maunzila unzila alaina da duk abin da aka saukar gare mu Wa أنزل على Ibrahim da duk abin da aka saukarwa da annabi Ibrahim mun yi imani da shi wa Ismaila da abin da Allah ya saukarwa annabi Ismail shi ma mun yi imani da shi wa Ishaq kuma mun yi imani da abin da Allah ya saukarwa da annabi Ishaq wa Yaquba kuma mun yi imani da abinda Allah ya saukarwa annabi Yaqub wal asbab da kuma jikokin annabi Ibrahim wa'anda su ne ‘ya'yan annabi Yaqub alaihi salatu wassalam mun yi imani da su wa ma'utiya Musa duk abinda Allah ya ba annabi Musa alaihi salatu wassalam mun yi imani da shi wa Isa kuma abinda Allah ya ba annabi Isa mun yi imani da shi wannabiyuna min rabbihim da sauran annabawa rankatakab daga ubangijinsu mun yi imani da su la nufarriqu baina ahadin minhum mu a addinin mu na musulunci ba ma bambanta ɗaya daga cikinsu mu ce ba annabin Allah bane kun mun yarda da su akan annabawan Allah ne abinda ba mu yadda ba da shi shine ba mu yadda cewa annabi isa Allah ba ne kuma ba mu yadda cewa shi dan Allah ba ne sa'annan kuma ba mu yadda da uzairu ɗan Allah ba ne mun yadda da annabawan Allah rankata kaɗinsu daga Allah suke sai ya ce wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa wuya ne da abin da suka zo da shi daga ubangijinsu mun yarda da shi wannan aya tana ƙara tabbatar da cewa musulmi ya yarda da annabawan Allah ga baki ɗayansu kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa haka ma muminai sun yi imani da abin da aka saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun amana billahi kowanne da manzan da madiyansa, sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da kuma manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin annabawan Allah mu ce mun yarda da wannan ba mu yarda da wannan ba saboda duk wanda ya ce ya yarda da duk annabawan Allah amma bai yarda da annabi Isa ba me dalili saboda yahuda saboda nasara sun allantar da shi ko sun ce dan Allah ne saboda aka yi sabi yadda da shi ba to wannan mutumin ya zama kafiri ba musulmi bane saboda addinin musulunci la nufarriqu baina ahadin min rusuli mu ba ma bambanta daya daga cikin annabawan Allah ba ma bambanta su saboda haka duk wanda ya bambanta to wannan mutumin ba musulmi ne. haka kuma wanda zai ce shi ya yadda da kowa daga cikin annabawa amma bai yadda da annabi musa ba me dalilinsa sai ya ce maka ai yahudawa suna girmama shi saboda haka ne ya sa bai yadda da shi ba sai a ce wannan mutumin ba musulmi ba ne saboda ne dole a matsayinka na musulmi sai ka yadda da annabi Musa Allah ce la mufarriqu baina ahadin min rusuli mu a matsayin mu na musulmai ba ma babbanta tsakanin ɗaya daga cikin annabawan Allah mu ce mun yadda da shi ba mu yadda da wani ba to shine Allah madaukaki yake magana a cikin wannan aya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce dole a matsayinka na musulmi ka ce ka yi imani da Allah imani da Allah yana da rukunai guda hudu al'imanu bi wujudillah al'imanu bi rububiyyatillah al'imanu bi uluhiyyatillah al'imanu bi asma'ihi wa sifati wannan su ne rukunan yin imani da Allah guda hudu ka yadda akwai Allah saboda akwai wanda ma ba su yadda da samuwar Allah ba su ne asaliyuna wanda su suke cewa duk abin da ka gani ɗabi'a ce ta samar da shi su ne irin su kalma irin su aristotle irin su abalatone irin su abalatine irin su socrates irin su buda irin su confuciusiya su ne confucius da sauran philosophers ba su yadda akwai allah ba su suna gani ɗabi'a ne ya samar da komai da kake gani to dole sai ka yarda da sabuwar Allah kamar yadda Quraishawa suka ce wa qalu in hiya illa hayatuna duniya da mutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad suka ce kai ba komai bane face rayuwar mu ta duniya Da mutu wa nahya muna mutuwa muna rayuwa wa ma yuhlikuna illa ad ba abin da ke kashe mu sai zamani in zamani ne ya tsawo sai mutum ya mutu amma ba Allah ba ba Allah ya kashe shi ba kuma ba Allah ya samar da shi ba shine Allah ya mai da martani ga irin wa'annan mutanen yace am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ne ba tare da komai ba ko kuwa su ne ke yin halittar am khalaqu samawati wal ard Allah yu'minun shin su ne suka halicci sammai da kasai me yasa ba sa yin imani da Allah cewa Allah ne samar da wa'annan ababan to saboda haka dole sai ka yi imani da samuwar Allah akwai wanda su ba su ma yadda ba ɗan aƙidan sumuniya al'aqlaniyuna su ba sa tunanin akwai Allah su suna ganin duk wani abin da ka gani ɗabi'a ce ta samar da shi in ka mutu to zamani ne na ɗabi'a ya sa ka mutu in an haife ka zamani ne ya jawo ka aka samar da kai kawai duk abin da ka gani ɗabi'a ce irinsu ne suka zo wurin abu hanifa za su yi ƙure tsakaninsu da abu hanifa suka ce za su yi munazara da shi abu hanifa ya ce musu to ku tafi ku dawo washe gari mu da suka zo washe gari sai abu hanifa ya ce tun da kuka zo nake tunanin wani abu sai suka ce me kake tunani a kai sai ya ce ina tunanin jirgin ruwa ne ya yi wa kansa loji da kansa ba direba sannan ya yi tafiya da kansa ba direba ya tafi daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ya tsaya a gabar wannan ƙasan da kansa sannan ya sauke wannan lodin da kansa sannan ya juyo inda yake da kansa sai suka ce ma ma'aku kai wannan ai kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba sai abu hanifa ya ce shi ma ɗabi'a ce ta samun masa haka a nan ne suka gano sun karyata kansu da kansu saboda sun ce duk wani abu da ka gani ɗabi'a ce ta samar da shi to gashi sun karyata abin da suke da awa a kai kaga yanzu maganar munazara ai ta kare kenan ko maganar debate ai ya kare kenan kamar kamar imamu nasiruddin albani Allah ya ci kansa da rahama da yayi munazara da wani sufi da yake da awar ya san gaibi sai albani ya ce za mu yi munazara amma da sharaɗi guda ɗaya sai wannan sufin ya ce me sharaɗin sai ce ka fado sai da ka ce ka san gaibi ai bai kamata ka tambaye ni sharaɗin ba shi kenan kaga an kure shi a daidai lokacin munazarar da bata wuce minti da ba kenan sai ta ka san gaibi ai ba ba ya kamata ka tambaye ni me sharadin ba sai kai ka san gaibi sai ka ce kaza ne sharadin da nake so na faɗi ba sai ka tambaye ni ba da ka san gaibi to kaga masu amfani da kwakwale wurin magana da kwakwalwar ake musu amfani a rusa hujjansu da su su karyata kansu da kansu to wannan dole ka yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi imani da abin da ya saukar shi ne alƙur'ani da kuma wa ma'unzila ala ibrahim abin da Allah ya sauka wanda annabi ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub kaga duka wannan gidan annabi ibrahim ne annabi ibrahim yana da mata guda biyu matarsa uwar gidansa ita ce sara ita ce maman annabi ishaq ɗaya amaryarsa ita ce hajar ita ce maman annabi ismail amma hajar ita ce ta haifi ɗan farko shine babban ɗa a gidan annabi ibrahim shine ismail sannan daga baya aka zo aka haifi ishaq ishaq kuma ya zo ya haifi yaqub yaqub ya zo ya haifi yusuf alaihi salatu wassalam da kuma al-asbab shine imamu ibnu kabir yake cewa wal asbabi wa hum butun bani isra'il al-mutashaiba min aulad isra'il su ne daga cikin banu isra'il wanda aka fitar da ‘ya'ya tsatsan wato isra'il wa huwa yaqub isnai ashara su ne ‘ya'yansa guda goma sha biyu su ne al'akbab sai Allah ce wa ma'utiya musa da abinda Allah ya ba annabi musa na attaura wa isa da kuma abinda Allah ya ba annabi isa shine injira kaga wa'annan ana gaya wa yahudawa da nasara na najran wannabiyuna min rabbihim da kuma annabawa daga ubangijinsu sai nuna annaba dukkansu daga Allah ne babu annabin da ya samar da kansa a matsayinsa shi annabi kaga wannan raddi ne ga philosophers wanda suke cewa annabta ba chosen one ba kaman confucius shi a wurinsa annabta ba chosen ba ne in kana so ka zama annabi akwai procedure da za ka bi zama annabi shi ne na farko yana yaro ɗan shekara sha tara ya yi aure a shekara ashirin da ɗaya matarsa ta haihu sai ya ce yana so ya zama annabi sai ya saki matar sai ya shiga abin da ake kira kalwa wanda inda sufaye suka ɗauko aƙidan shiga kalwa kenan sai ya shiga kalwa wannan mutumin ya zo kafin zuwan annabi isa ɗan maryam da shekara ɗari hudu sai ya shiga kalwa sai ya samu ilham abinda suke kira aspiration sai ya samu abubuwa na ta shigo kwakwalensa sai ya zama ba asbaha nabiyyan wai sai ya zama annabi daga nan ya zama annabi da tafiya sai tafiya sai ya ce juz'un min al-ilahi halatti wani yanki na jikin Allah ya bantalo daga jikin Allah hasha lillahi wa ta'ala Allah an zalika kabira wai sai ya bantalo daga jikin Allah sai ya fada ya shiga jikinsa fa asbaha ilahan shi ma sai ya zama allan kansa shi sa gunkinsa za ka gan haka ne haka za ka ga gunkinsa a tsaye to ko a tani taktis ɗin da ko gosu zai in yi haka ya fi kowa samun ƙarfi da in yaka zai iya rusa gini ga baki daya saboda shi ma juz'un min al-ila halatti sai zama indomitable someone that cannot be defeated sai zama ba za a iya defeating ɗinsa ba to zaka ga shi ne wannan alamar da suke sawa kaga ko a whatsapp wai in zaka yi mutum godiya ba ko ni sign na haka ba ai ba godiya ba ne su ce suke tallatawa a matsayin kana ta yadda da confucius shine kung fu saboda ai asalin kung fu suna ne kung ismu qabilatin allati yantami ilaiha sunan qabilar da ya fito fu ma'anarsa philosophy a tanisanci saboda haka kung fu sunan kabilan filosof shine asali ita kuma addini ne har yana da abiyati guda ɗari uku da sha hudu wasu suka ce da sha biyar wasu suka ce da sha shida wasu suka ce da sha bakwai wasu suka ce da sha takwas wasu suka ce da sha tara a cikin abiyatin da yake da shi na waƙe akwai wanda yana da tasiri a ruhin ɗan adam in mutum yana shiga jikin mutum ya ta da shi shi ne za ka ga a duk fina-finansu ko kuma a aƙidansu za ka ji an ce he is reborn shi ne aƙidan reincarnation shi ne tanasikul arwa mutum rai zai fita a nan zai shiga can kuma za a ci gaba da rayuwa in mutum mutumin kirki ne a nan in ya mutu zai fito a wata ƙasa a mutumin kirki ya ci gaba da rayuwa amma in mutum mutumin banza ne zai iya fitowa a wata ƙasa kila a matsayin dabba ko wani abu muguwa ya ci gaba da rayuwa shi shine tanatikul arwa an yi ribonin ɗinsa ya ƙara dawowa duniya su ne suka kirkiro da su da hinduism da buddhism suka ƙirƙiro karma abalin kalman karma aƙida ce tasu a kan cewa aƙida ce ta ƙadar alƙaddara akan cewa babu lahira lahiran nan babu ita saboda haka shi ne sai suka mai da ita karma a matsayin wato alhaki su ba su yadda a lahira akwai wani abin nan ba saboda haka koma ne ne a duniya ya ƙare kenan to ku da kake amfani da wa'annan kalmomi a aƙidar su ga abubuwan da suke nufi to shi ya ce wani yanki na jikin Allah ya bantaro ya shiga jikinsa shi ma ya zama Allah saboda a cikin baitinsa akwai baitocin da idan an karanta shi yana tasiri in mutum ya mutu zai dawo da shi kuma zai ci gaba da rayuwa mu kuma Allah ya gaya mana duk wanda Allah ya kashe shi la ya ba'athu Allahu man yamut wa'dan alayhi haqqan Allah yake baya ta da duk wanda Allah ya kashe shi alkawali ne na gaskiya a wurin Allah duk mutumin da ya mutu baya tashi to tsora tabbatar da mutum zai yi to ina ake samun fatalwa tun na gashi nan ko sai ce asalin fatalwa ba fatalwa ba ne shine ai mutanen da mayu ke amfani da su ka gansu suna rayuwa a wani gari a nan ka ce ya mutu kuma ka je ka gan shi a wani gari asali ba kashe shi suka yi ba sati ne suke yi na asiri asirin suna amfani ne da tushen ayaba tushen ayaba shi suke amfani da shi to aljanun da suke amfani da su suna amfani da wasu nau'i ne na aljanu wanda a cikin aljanu in ba wannan nau'in ba sauran aljanun su ma they a invisible to them kamar yadda ni da kai ba ma aljanu to su ma aljanun in ba wannan nau'in ba ba sa ganin su su ma ba sa ganin su to aljanun ne suke amfani da su a bacci shine duk ne yin rukiya zai gaya maka cewa akwai wasu aljanun da in an zo ana musu karatu su fita zai ce ma shi ba zai iya fita a jikin wannan mara lafiyar ba sai in ya yi bacci ko a bashi ruwa ya sha ku kai tunanin wani makirci ne a'a nau'in aljanun ne ba sa iya fita a siffan da Allah ya yi su daman ba sa shiga sai idan mutum yana bacci kamar yadda Allah ce Allahu ya kusi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون تؤمروا أن الزمن سنة شقاء كروالي أبدا كرا كروا وأن إنسان سنة كرا فتشي بمعنى كروان دم أدم to kurwan suke bi waɗannan nau'in na aljanin sai su shiga jikin wannan mutumin za ka ga shi ne za ka ga suna ba shi abubuwa yana ci a jikinsa na wannan tsafin da waɗannan mutanen suka yi to idan ya gama cin wannan abin ya bi jikinsa to za su zo da wannan abin ayaba tushen ayaba sai a sa mata laya a jikin wannan tushen ayabar sai ta ɗauki siffar wannan mutumin da ake bashi abu ya ci lokacin da suka gama arrangement tsakaninsu da aljanin za a batar da shi a mai da shi ya mutu shi kenan sai wannan aljanin ya batar da shi zai kai shi wani gari idan ya batar da shi ba zai kai shi wani gari ba tukunna sai ya zama na cewa invisible ba a ganinsa shi kuma yana ganin ku. sai ya zama na cewa wannan kututturan ayaban za ku ta gani da laya a jiki zai yi magana amma ba za ku ci shi ba to a wannan lokaci ranar da sai a ce ai wane ya mutu shi kuma zai dinga cewa ga nan yana magana amma ba ku ji saboda wannan aljarin ya ɓallace shi ranar da ya mutu ka san illar bidi'a idan aka zo sadakan uku ba ana abinci ba to wannan abincin gidan da aka yi a sadakan uku shi za su ɗauko sai su ba wannan mutumin sai a ce ya ci idan ya ci wannan abincin to an samu damar da za a iya fitar da shi daga anguwan da yake asirin ya fara ƙarfi kenan in an ba shi to za a fitar da shi daga anguwan ranar da aka zo sadakan bakwai ba mutane na yin sadakan bakwai ba to abincin da aka yi a gidan na sadakan bakwai za a ƙara kawo wa wannan mutumin sai a bashi ya ci idan ya ci abincin sadakan bakwai to za a iya fitar da shi daga garin da yake rayuwa to ranar da aka yi arba'in abincin da aka yi a gidan za a ƙara ɗauko abincin a kawo mai idan ya ci suna da dama a asirin za su iya kai shi duk inda suka ga dama a duniya to a ranar da ya shekara in aka yi abincin shekara na tunawa da shi in aka kawo aka bashi ba nigeria kaɗai ba ko ina a duniya za su iya ɗaukar shi su mai da shi wurin sayan da ba za a ƙara ganin shi ba amma shi ɗin ne yake rayuwa to irin wannan shine wanda mayu ke amfani da shi sai a ce wane ya mutu sai a kuma ba mutuwa suka ba kashe shi suka yi ba asiri suka yi suka ɗauke shi suka kai shi wani gari akwai wata mata da mijinta ya mutu shekara goma sai ta zo kadunan nan ta sauka a rigasani da ta zo sai ta je station za ta siya abu tana zuwa sai ta ga mijinta ya yi cefane da kada leda a hannunsa ya siya nama ta kalle shi ta ce ai wannan mijina ne tana kiran sunansa sai bace kawai sai ta ga ya bace sai ta fashe da kuka sai ta koma gida ta ke gaya musu ta ga mijinta amma ya bace saboda daman aljanin alkawalin da suka yi da waɗancan matsafan duk lokacin da wanda ya sansa ya gan shi sai su batar da shi shine za ka ga cewa ana kiran mutum sai ka ga ya bace to aljanin ne ke batar da shi saboda in aka kama shi aka taho da shi gida aka zo da shi wannan gidan aka dawo da shi kuma aka yi dingin da za a yi ya bace bai samu ya samu bacewa ba to wanda ya yi asirin aljanin zai koma kansa ko ya kashe shi ko ya haukata shi to irin wannan za ka ga shine mutane za ka ga suna gani sai a ce ai ya ga fatalwa a'a kaman babu shi shi ne laraba suke cewa la haqiqata fil ghaw ba wani gaskiya a fatalwa in mutum ya mutu ya mutu kenan to wani zai yi tambaya to ɗan benue fa da mutum yake mutuwa ya tashi da kansa ya shiga cikin kabari da kansa sai a ce asali daman aljanu ne suke yin haka saboda kowace kabila kowane gida suna da aljanin da suke yi wa bauta to wannan aljanin shine idan aka yi masa sacrifice din da suke yi sai ya taso ya shiga jikin wannan mutumin sai ya nikar da shi ya shigar da shi kabari sannan a rufe shi sannan ya fita wannan shine aikin da yake yi to dan kada ka je kila kana matsayin kofa Allah ya kai ka wajen ka wani ya mutu kuma ya tashi da kansa gawa na tafiya kai ta mamaki ka ji a'a asali tsafi ne tsagwararsa kamar yadda Allah ce wa ja'u bi sihirin azim sun zo da sihiri mai girma to wannan nau'i ne na sihiri da take to duk lokacin da kaga irin wannan kakka rudu ka ce mutum ne ya mutu ya dawo a'a asali ba kashe shi suka yi ba asiri ne suka yi mummuna na wulakanta mutum a raba shi da danginsa don ya shiga wani hali na wahala to wannan suna yi saboda kawai a su wulakanta wannan mutumin amma kuma akwai wanda za ka ga Allah ya kaddara bayan wasu shekaru kuma a dawo da shi wa'anda suke yankin arewa middle da sauransu sun san wannan kuma yana faruwa mutum ya mutu bayan shekara goma an je an binne shi amma ka gan shi ba baka labarin da wannan ni a ido na ya faru 1996 akwai wani ƙauye ba zan faɗi sunan garin ba amma a ido na abin ya faru ba labari aka bani ba yaro ne ya mutu da ya mutu bai da lafiya ne sai ya mutu yana mutuwa aka zo aka yi wa yaro wanka da aka gama wanka baban yaron ya shigo ɗakin sai ya ga an tattara kayan yaron a wuri ɗaya a ɗakin yaron sai jikin shi ya ba shi kai wannan hanya ba asalin mutuwa ba ne ta Allah asiri ne aka yi wa ɗansa aka ɗauki gawan kowa ya ga gawan aka tafi da shi makabarta aka haƙa rani aka binne yana dawowa uban yaron daga makabarta ya shigo ɗakin yaron sai ga babu wannan kayan an ɗauke su sai ce kai shi ne ta ba dare na yi a ranar sai ya ɗauki fitila ya je makabarta ya je ya haƙa kabarin wannan yaron wallahi ba abin da ya gani sai tushen ɗaya ba da wani gaftareren laya a jiki da safe ba abin da aka kawo ne gawan ɗansa amma yanzu ga abin da ya gani a cikin kabarin ɗan wallahi ina gaya maka duk wanda yake garin in yana kallon wannan abin in yana wajen lokacin ya sani abin da ya faru shi ne washe gari kowa a garin yana jin muryar yaron gashi yana magana yana cewa wallahi ba mutu ba kuna cewa na mutu gani nan kuma ga sahun kafan yaron yana tafiya yadda ka san fim ga sawun kafan yaron yana tafiya yana magana kowa a garin yana ji kowa na jin muryar yaron a garin sai wasu bokaye suka zo suka ce za su dawo da yaron amma ba mutane za su mutu sai kakan yaron ya ce baya so a bar mai jikansa sai bokayen suka ce ai kakan ya san abin da ya ci sai da aka yi sati ɗaya a garin duk wanda ke garin yana jin muryan yaron yana magana yana kuka yana cewa gani nan kuna cewa na mutu ba mutu ba ni ina ganin ku ya ba kwa gani na amma kowa in yaron ya wuce ga tawun kafarsa amma baya ganin yaron suka yi tsaface tsafacen su shikenan aka daina jin muryarsa aka daina ganin sa kuma aka daina ganin tsawon kafan sa wannan ba labari bane ya faru ne 1996 wannan abin ya faru kuma a watan august abin ya faru ni in na je wurin na gani a gabana abin da ya faru ba labari aka bani ba to kaga irin wannan in mutum ba yi da ilimi a kai ne zai ce sai a sace ma imani wannan abin haka ya faru a cikin mutane to irinsu suna faruwa a cikin mutane da yawa na tsaface-tsaface da mutane suke yi to kaga babban abin da zai kare ka daga musibar irin wa'annan abubuwan shine kulawa da zikiri da ambatan Allah to shi sa Allah ya ce kai ce ka yi imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaq da annabi Yaqub da kuma al-asbab duka wannan cikin gidan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wa wassalam matarsa Sara da kuma Hajar Hajar ita ta haifi ɗan farko Sara kuma ta haifi da biyu saboda dama annabi Ibrahim ya biyu kawai Allah ya bata sannan Ishaq ya zo ya haifi Yaqub Yaqub ya zo ya haifi yusuf alaihi salatu wassalam da sauran yan uwansa wanda a cikinsu banu isra'ila suke yayan annabi yaqub alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce la nufariqu baina ahadin minhum ba bambantawa tsakaninsu cewa mun imani da wannan annabin ba mun imani da wannan ba wa na'nu lahu muslimun kuma dukkanmu mun yi imani gare mun yi imani da su dukkansu annabawan Allah ne kuma Allah ya ba su littattafai kuma mun yi imani da injila mun yi imani da attaura mun yi imani da zabura mun yi imani da sufi ibrahim wa musa duka cewa Allah ne ya ba wa'annan annabawa amma sai dai qur'ani shine ya shafe duk wa'annan littattafai gabaki daya sai Allah ya ƙara ƙarfafa wannan magana sai ya ce wa man yabtazi ghayra dinan duk wanda ya bi wani addinin da ba na musulunci ba Allah ce falan yuqbala minhu Allah ba zai taɓa karɓa masa ba wa huwa bil akhirati min al khasirin wannan mutumin a lahira yana daga cikin waɗanda suka tabe suka yi asara wannan ayar ta nuna maka karara ba na tsare da ba yahude duka ba a gini suke yi ba duk da suna ana kiransu alil kitab ba saboda Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan kaga النكرة في في سياق الشرط تفيد العموم زيادة fi جر في سياق النكرة تفيد التأكيد saboda haka wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya wani addinin da ba na musulunci ba sai Allah ce falan yi kubala minhu ba za a taba karba masa ba kaga krista kaga ba karba addininsa ba saboda ba musulunci bane ba yahude kaga shi ma ba karba masa ba saboda me ba musulunci yake ba wanda yake yin buddhism shi ma haka confucius shi ma haka da sauran addinai rankatakka saboda haka wannan ayar take nuna kuskure ka ce addinan sama za a cewa addinan sama addini guda ɗaya ne shine addinin musulunci inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah wanda Allah ya yarda da shi min adam ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-islam shine addinin musulunci to ina musulman da zaka ji suna cewa to ai da musulmi da kristoci ma ai duka ne Allah ɗaya ake bautawa a ina wanda ya ce Allah uku Allah ɗa Allah uba Allah ruhi mai sarki, wanda ya ce Uzairu dan Allah ne wannan ya ce sa Allah ne wanda ya ce Allah Allah komai Allah kowa Allah sannan kuma wai ka ce addini ɗaya ne a addini guda ɗaya shine wanda Allah ya yi shine musulunci wani musulunci irin wanda manzon Allah ya zo mana da shi kuma duk addinin da za ka yi in bai yi kama da na manzan Allah ba ba musulunci kake yi ba kuma in bai yi kama da na sahabbai ba ba musulunci kake yi ba fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw in suka yi imani da kwatankwacin imanin da ku sahabbai kuka yi Allah ce tabbas sun shiri fa in tawallaw fa hum fi shiqaq idan suka juya baya suka ki yin imani da imanin da sahabbai suka yi to tabbas suna kan fata suna kan rabuwa suna kan sun raba jaha da abinda da Allah ya zo wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa Allah Allah kuma zai wadatar maka da sharrin su zai kare ka daga dukkan sharrin su wannan sai ya nuna addini guda ɗaya ne shine addinin musulunci saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a ƙarshen ayar Allah ya ce wa huwa fil akhirati min al khasirin wannan mutumin a lahira yana daga cikin tababbu hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim manzo Allah ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce ya yi ba kiristanci manzala ne ce a yi yahudanci manzala ne ce a yi buziya manzala ne ce a yi kumfushutiya manzala ne ce a yi da sauran addinai da mutane ke yi manzala ne ce a yi to ka gani fahuwa rajun ai mardudun alayhi an maida masa wannan abu na gaba shine hadisin da imamu ahmad ya rawaito a cikin sahih a cikin musnadinsa daga Hassan daga Abu Huraira Allah ya ƙara ja a gare ta yake cewa Abu Huraira yace wata rana muna majina ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace taji'ul a'malu yawm al-qiyamah za a zo da ayyuka ranar tashin al-qiyama fataji'us salatu fatakulu sai sallah ta zo gaban Allah sai ta ce ya rab ya ubangiji ana salatu ni ne fa sallah fa yaqulu innaki ala khairin sai Allah ce eh kina bisa alkhairi saboda manzala ne karanta da yin sallah ko kuma yayi sallah kamar yanda manzala ce sallu kamar ra'aytumuni usalli sai Allah ce ki wuce wata ji'u sadaqatu sadakan da kake yi za ta zo ta kulu sai ta ce ya rab ya ubangiji ana sadaqa ni ne fa sadaka fa yaqulu innaki ala khairin sai Allah ya ce ke sadaka kina bisa alkhairi wuje thumma yaji'u siyamu sai azumi ya zo gaban Allah fa yaqulu sai azumi ya ce ya ubangiji ana siyamu ni ne fa azumi fa yaqulu sai Allah ya ce masa innaka ala khairin kana kan alkhairi masha Allah wuce thumma tajibu al'amalu ayyukan mutum zata zo kulla zalika yaqulu Allah ta'ala duka ayyukan da za su zo gaban Allah sai Allah ya ce innaki ala khairin lalle ke kina kan alkhairi thumma yaji'u al-islam muhalli kenan sai musulunci ya zo gaban Allah dukkan mu nan kowa musuluncin ka sai ya zo gaban Allah in ya zo gaban Allah fa yaqul sai ya ce ya rab ubangiji salamu kai ne aminci wa anal islam ni ne kuma musulunci fa yaqulu Allah ta'ala sai Allah madaukaki yace innaka ala khairin lallai kana akan alkhairi bikal yau a yau ɗinnan nan da kai akhudhu zan karɓi ladan mutane wa bika urfi da kai kuma zan ba da lada da sauran abubuwa kaga kenan in dai ba musulunci ba Allah ba zai karɓa ba ana ganewa qala Allah fi kitabihi sai manzon Allah ce Allah ya ce a littafinsa fasaran wannan ayar wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda ya bi wani addinin da ba musulunci ba falan yuqbala minhu Allah ba zai karba masa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi kuwa a lahira yana daga cikin waɗanda za su taɓe za su yi asara saboda ai musulunci ne zai zo gaban Allah ya ce eh da kai zan ba zan ba da lada kuma da kai zan yi abin nan to wanda ba kai ba ba zan karba ba kaga musulunci kadai Allah ke karba a lahira duk wanda ba musulmi ba Allah bai karba a gare sa ba wannan hadisi tafarrada bihi Ahmad Imam Ahmad shi ya takaita da wannan hadisi a cikin musnadinsa sabanin sauran malamai na ruwatul hadith imam ahmad ya rawaito su a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sittin da biyu a ƙarƙashin wato fassarar wannan aya haka imam ibn kafir ya kawo shi a ƙarƙashin wato fassarar wannan aya haka imamu ibn جرير al-tabari المفسرين شيما shi ma ya kawo shi a karkashin tafsirin wannan aya kaga ya nuna musulunci shine kadai Allah zai karba a matsayin addini Allah ya sa mu dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Ne wannan da wanda a hannun sun sun auren yan ɗariƙa kuma da suna son junansu wanda yake alin sunna shin zai iya auren yan ɗariƙa kuma gashi suna son junansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce المرء على دين خليله فلينظر آدكم من يخالف mutum yana bisa addinin masoyinsa to ɗayanku ya ga waye zai yi soyayya da shi wannan mata ita ce za ta tarbiyyantar da 'ya'yanka in ba ka nan kuma wannan mata su a aƙidarsu komai Allah ne kowa Allah ne suna da aƙidan faila to wacce za ka kawo ta tarbiyyantar da 'ya'yanka ta dasa musu wannan aƙidar in za su yi tuntube su kira sunan wani Allah idan suna da damuwa za su kira wani Allah ba Allah ba to yanzu wannan za ka ba ‘ya'yanka amana cewa su ta ba su tarbiyya to kaga daga nan kai ma ka san akwai matsala dan manzo Allah ce idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawiju hadithin na shi. duk wanda yazo neman tiyanku da aure kuka yadda da addinin sa kuka yadda da ɗabi'unsa to addinin ɗariƙa ai ba abin yadda bane kaga to me yasa baka kuma aure ta saboda haka ka je ka nemi ahlus sunna wacce take aqida irin zata in ba haka ba za ka gane kuranka a gaban Allah ranar tashin kiyama in ƴaƴanka suka kawo ƙaranka gaban Allah me yasa ka zaɓan musu uwa irin wannan sai ka jira amsa da za ka ba Allah yana hana azumi, wanda ya halatta mace ya sha magani don ta ne? na farko tambaya biyu ce a cikin tambaya ɗaya jinin istihaba yana hana azumi a'a baya hana azumi jinin istihaba mai ake nufi da istihaba wata kalma ma da malaman fito suke kira nazi ne zuban jini wannan cuta ce ke zuwa wa mata wanda galiban shekaru ke haifar da shi sai kuma waɗanda suke yin family planning sai ka ga wani lokaci in bai karɓe su ba jini ya barke musu to shi wannan jinin ana kiransa jini ne na ciwo baya ana sallah baya ana azumi baya ana mu'amala ta aure sai dai kyama ta hana miji kusantar iyali amma a shari'a ba laifi bane kuna ganewa akwai matar da ta fama da wannan a zamanin manzo Allah shekara tara tana fama da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata tace afa aba'u salata qala la innama zaliki irqun min ash-shaytan yace zan bar sallah ne manzo Allah ce ni ba za ki bar sallah ba wannan wato wata jijiya ce shedan yake tabawa a jikinki yake saka miki jini saboda haka in kin ga wannan kada ya hana ki sallah in lokacin al'adanki ya zo abin da zai iya sake bambanta jinin istihaba da na al'ada shi ne lokacin da zaki ga jinin istihaba zaki gan shi jini mai jawur kamar mutum ya ji ciwo jini ya zo ba yi da wari kuma ba yi da duhu to in kin gan shi jinin istihaba ne ki ci gaba da sallan ki ki ci gaba da azumin ki in lokacin al'adanki ya zo zaki ga jinin ya canza launi ya koma mai duhu ya koma yana da wari to a wannan lokacin sai ki kame daga yin sallah kuma za ki kame daga yin azumi daga sauran ibada ba za ki yi shi ba sai ranar da jinin ya canza ya koma da kin ga kin fita daga ki jinin ciwon ya dawo sai ki yi wankan ki, sai ki ci gaba da ki wannan shine jinin wato istihaba baya hana sallah baya hana azumi baya hana mu'amala ta aure na biyu shan magani don ta cika sa azuminta ga baki daya shi wannan ba a baki fatawar halarcinsa kai tsaye sai idan likitoci sun tabbatar da yanayin in kin sha wannan maganin ba zai cutar da lafiyar jikinki ba kuma ba zai sabbaba miki matsalar da zai jawo miki matsala a lafiyar jikinki ba in an bincika an tabbatar to shi kenan in kuwa ba haka ba to baya halatta gare ki wannan shine ka'ida Allah ya sa mu dace Allah ya kara mali na da dan Allah malam ne da hukuncin da mutum zuwa aikin hajji ko umara dandanin bidiyo ko hoto ana fasko ko kunci ana yaɗawa da waɗanda suke raba abinci da kuɗi shi ma ana yin bidiyo da hoto ana nuna fuskoki da ake ba kuɗin ko abincin. to irin wannan tambaya ce mai harshen da mu. in mutum yana gudun riya daman shi ne babin da zai iya ɓata maka aiki umarawa kake yi ba hajji wa kake yi wa to me yasa za ka nuna wa mutane ka ji aikin haji kana ganewa daman wa yake ka ce walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila Allah ne ya daura maka yanzu dan kai sallah sai ka zo ka ce wa mataka nayi sallar ki masha Allah kaga Allah ta ga maka da alkhairi injiniya injiniya ya ce ba lafiya kenan ya tafi ya sauki kenan ko kana akwai matsala kenan Allah ka shirye da mu saboda haka ba daidai ba ne. sai dai masu ba da abincin nan su kuma akwai matsala a nan don wani ƙila an ba shi kudin ne aka ce ya bada shi kuma yana neman shaida da zai nuna ma wanda ya ba da wannan kudin cewa ya sauke wannan nauyin lokacin muna sudan muna karatu akwai ɗaliban Sheikh yin Usaimin suna zuwa suna karantar da mu to idan sun zo sun karantar da mu suka ɗauke mu bidiyo da sauransu suka ba mu littattafai don kago suke yi na littattafai za a iya baka mujallabi ɗaya haku da talatin jeyi jeyi har talatin guda ɗaliban da suke zama wani lokaci muna kawa dubu muna kawa ɗari biyar kuma kowa alal akalla za a iya baka bolum bolum bolum daban-daban wanda zai iya kawa talatin wani guda ɗaya talatin suka ce su suna da ilimi wasu muhsinai ne a saudiya suke da kuɗin su kuma suna siyan littattafai suna badawa suna ba da kuɗi har a yanka ka a bamu naman aka haka ake yanka naman kowa sai ya ci sai dai ka bantala ka mun. to saboda haka suka ce ɗalibai suke musu tambaya me yasa suke ɗaukan mu sai suka ce mu kuɗi muke mu kan ilimi muke da shi bamu da kuɗi shi kuma masu kuɗin sun yadda da mu amma sun bamu kuɗin su je a yi aiki suka ce to kamar yadda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce wa ubangijinsa arini kaifa tuhyi mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي فكيف دليل النظام كي أوقفه saboda waɗanda suka turo mu suka ce suka ba da kukiyarsu su tabbatar aikin da suke so a yi da zuciyar aiki ba mun hau kan kuɗin ba ne to kaga in irin wannan ne to babu laifi amma in kai ne ke da kuɗin ta yiwu ka yi haka ne don ka kwaɗaitar da wasu ka nuna don su ma ka zabarar da su su yi in wannan kai Allah ya san ne ke zuciyarka za ka samu lada amma irin yake aikin banza ka yi ba ka da lada bal ma laifi ka yi duk da ka yi taimakon saboda haka sai mutum ya duba da kyau ya gani ina fata an gane sai mutum ya duba da kyau ya gani idan kana da yaƙinin shedan ba zai shiga zuciyarka ya dawo maka riya ba ka yi ne don ka kwadaitar da abokanka to wannan faɗi haɓa nima innamal a'malu bin in kuma kafin cewa ba za ka iya ba shi dan zai iya ribar ka to ka yi shi a ɓoye sadakar da aka yi ta a ɓoye ba wanda ya sani Allah ya fi girmama ta da samun lada akan wanda aka yi ta a ɓoye wancan ma da aka yi ta boye ɓoye za ka iya zama mai girma gwargwadon niyyar wanda ya yi ta to yanzu dabara ya rage gawa mai shiga rijiya sai ya duba ya gani akwai aliyu bin zaidin al'abidi shi kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam anguwan da yake a madina duk dare yana ɗaukar buhun alkama a bayansa sai ya je ya ajiye a kofar gida idan mai gidan ya fito sallan asuba sai ya ci karo da buhu sai dai ɗauka ya shiga da shi kaga bai ma san waye ba shi ba balle cewa in ya haɗu da shi da ya mun kaza an daɗe duk makwabtan suna sun yi kwakwa su gano waye ke yin wannan aikin ba wanda ya sani sai ranar da ya mutu shi ne kadai ranar da ba a ga an sa buhun alkama a kofar gida ba da aka zo masa wanka sai aka ga alaman kasan mutum na ɗaukar abu mai nauyi za ka nuna a bayansa shi ne a nan ne aka gano shi ke yin wannan aikin innama nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna ciyar da ku ne dan neman yardan Allah ba ma neman sakamako daga gare ku kuma ba ma so ma ku gode muku so ku gode mana inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira mu muna jin tsoron ginin da zai sa mutum ya murtike fuska ya zo gaban Allah wannan ginin muke jin tsoro ya sa muke yi to kaga irin wannan sadaka ai shi kansa wanda aka yi ma wannan zai maka addu'an da Allah kaɗai san irin addu'an da zai maka saboda bai ma san waye ya yi ba zai dinga maka addu'a kullum saboda haka kai ma ka koyi irin wannan Allah ya sa mu dace wannan da zai ce assalamu alaikum Allah ya kara malamin lafiya ilimi da arziki na halal amin dan Allah malamin na roƙo ya dinga saka mu samari masu neman aure addu'o'in da da yake Allah ya da mu gogare da tazurai da titirai Allah ya aurar da ku Allah ya aurar da ku ai jiya mun yi ai mako mun ce ma mai mata ɗaya Allah ya auke to saurayi shi ma ai mun sa shi a jiya ai ko mun ce samari Allah ya aurar da su eh duk samarin da ke nan wanda ba su da shi Allah ya ba su mata na gari kuma Allah ya sa ku zama maza na gari a gare su idan kana sallah kuma bacci ya zo maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kwanta kai baccinka dan a cikin sallan baka sani ba kana ambatan Allah ne ko zagin Allah baka sani ba amma in dai kai sal in dai bacci ne kama ka Allah ya sani in ka kwanta kana da ladan tarawihin nan kuma za a kidaya ka saboda manzo Allah ce humul qawm la yashqa bihim jalisuhu cewa Allah da kansa ya ce duk wanda ya rafi inda ake ambatan Allah baya tadewa saboda haka za a sanya ka daga cikin wanda suka yi insha Allah na'am amma ba ba da sharadin cewa ka kwana bane kana kallon siri ka san akwai samarin da akwai ilimin kallon siri amma ne to in wannan ne fa to akwai matsala amma in dai bacci ne ya rinjaye ka wannan Allah ya sani amma ba wanda ka kwana kana kallon siri ba akwai matsala tsakaninka da ubangijinka Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana zurai da tsibirai da gwagware Allah ka aurar mana da su Allah ka ba su mata na gari Allah ya sa su ma su zama maza na gari da wa'annan mata kowa a cikin mana yana da wata bukata na alkhairi da yake nema Allah muke roƙo ya azurta shi da alkhairin duniya da lahira akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri kai ba ku kadai bane samari akwai ƴaƴan mu mata su ma suna neman mazan aure su ma Allah ya ba su maza na gari eh da kwailoli da zerori da wa'anda suka kai la haula da na inna lillahi duk Allah ya ba su maza eh Allah ya ba su maza na gari eh Allah ya ba su maza na gari su ma Allah ya sa su zama mata na gari ga mazajen iyayenmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya daidaita al'amarin zamantakewar su da matan su mu ma Allah ya daidaita al'amarin zamantakewar mu da ƴaƴan mu da matan mu gabaki ɗayan mu wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya albarka da zuriyarsa Allah muke roƙo yadda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana arzikin da mu yi wa addinin sa hidima kwatan kwatan wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wanda aka jarabce su da ƴaƴa kangararru a cikin mu maza ko mata Allah muke roƙo ya shirya musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙon sai azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitinu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da ba su suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu ya Allah kada ka karɓi rayukansu da bashi a kansu ko kuma muna roƙonka duk yadda mu ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauɗawa ne iyalan mu da shi mu taimaka wa addinin mu mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa mu taimakawa taimaka wa makwabtan mu mu taimaka wa na arziki mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwa mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya Allah muna roƙonka ka sa firdausul a'la ka zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk